Salamu alaikum wa alaikum assalam yace malam ni ne mai gida na ya hada ni da wani manaja muna tare in lokacin sallah yayi ni ina kokarin fita nayi sallah idan na dawo yana fadar maganganu na habaici nayi shawarar na bar wajen ko in gaya wa mai gidan shine malam nake neman shawara akai to shawara a kai shine kar ma ka damu da wani habaicin sa ya tai in dai ba kafa ya daure ma ba sai ka tsinke igiyar amma dan habaici duk inda ka je ba za ka kukuta daga habaici ba musamman in ka ce za ka yi daidai ko ba ka ce wani yayi ba in dai kai za ka yi to sai jarabawar ka ta zo ba inda mutum zai yi daidai Allah bai jarabce shi ba da ka kai ma jihadin ka kenan jarrabawa ka kenan ta nan za ka samu lada kar ma ka kula shi ko kaɗan ko kaɗan karka kula shi ba dai kana fita kai sallaka ba ai kai buƙatar ka tabiya buƙatar ka tabiya so da haka wannan shine shawarar da zan baka ko gaya wa mai gidan ma kai yi domin faɗa masan ba zai canja faruwar abin ba ba zai hana faruwarsa ba ubangiji ya riga ya gaya mana in dai muka ce za mu daidai to fa sai mun yi haƙuri za mu ji cutarwa ta ciki da ta waje لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ubangiji ya ce sai an jarabce ku a dukiyarku sai an jarabce ku a cikin 'ya'yanku daga cikin jarabawar za ku rinka jin miyagun maganganu daga mushirikai da munafakai. sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil in kun yi haƙuri kun ci gaba da takawa wannan yana daga cikin abin da ke ɗaga darajar ku a zage ka a madadin zagin ya rage maka daraja sai dai ya ƙara maka mai suna yanzu wata rana wani yake gaya min wani abu ni hankali na bai taɓa kaiwa gare shi ba ya ce ko ka gane yana daga cikin abin da ya jawo aka sanka da yawa zagin da wasu suke maka da an zage ka za a yi ta a yi ta a yi ta su suka tallata ka ba su sani ba wannan shine haka rayuwa take haka imam suyuti yace wa idza arada allah nashra fadilatin tuyat ataha laha lisan hasudi laula ishti'alu an-nar fi ma jawaran ma kana yurafu dibu urfi al idan Allah yana so ya daga wata daraja sai ya hada me ita da harshen mahassada suna suka yana gaba bahaushe yace hasada ga mai rabo taki ma'ana yana sama su kuma suna ƙasa yace ba kwa ganin itacen turaren wuta yanzu da itacen turaren wuta za a aje shi anan ba a kunna masa wuta ba wanda zai san da shi amma da ka dogala wa itacen turaren wuta wuta yana jin zafin sai ya fara bada me kanshi shi kuma sai ya fara daukaka haka Allah yake lamarinsa da haka duk inda dan adam yake in dai yana daidai to fa sai an taba shi mai zagi zai yi zagi mai suka zai yi suka to amma daɗin abin idan ka lura tare da haka su kuma masu hankali da wanda Allah ya nufe su da shirshiriya su kuma anan suke ganewa wani lokaci mutumin kirki ba a gane ma nagartarsa sai an kashe shi kisan nasan da ake ganin an gama da shi to a lokacin kuma ya fara tashi ga hadisin gulam ko ba haka ba yaro ne karami manzo Allah ya bada labarin sa a al'ummar da suka wuce ya fahimci tauhidi ya fahimci ta Allah shine ibada shine addini shine daidai dama da sarkin garinsu ya gano wannan yaron zai zame mana matsala sa ya rufe shi kawai ba abin da yake ganin zai yi maganin yaro sai dai ya kashe shi shi a ganinsa kashe yaro shine mai mafita da samun zaman lafiyarsa da kwanciyar hankalinsa bai san kashe yaro shine farkon matsalarsa ba da ya sani ya bai yaro sai a zauna lafiya wani ma hankalinsa ba zai kawo kan yaro ba kuma da Allah ya tashi dana masa tarko yaron sai ya ce masa ranka ya dade bayan da an yi dabarar da za a kashe yaro yaro bai kasu ba sai ya ce ranka ya dade so kake wai ka kashe ni ya ce eh yace to hanya ɗaya ce ka bi ka kashe ni in ba ita ka bi ba wallahi duk abin da ka yi ba zan mutu ba domin ya tura da shi kan dutse a jeho shi da aka je maimakon a jeho yaro su wanda suka je yan aiken suka faɗo yaro ya dawo ya tura da shi tsakiyar teku a dilmiyar da yaro a ruwa da aka je maimakon yaro ya fada ruwa ya mutu yan aike suka mutu sarki ya ta kashe fadawansa da kansa bai sani ba a ƙarshe yaro ya ce masa to hanya ɗaya za ka buka kashe ni ranka ya daɗe hanyar ita ce ka tara duk mutanen gari a fada fada bai san zai kira wa kansa ruwa ba ka tara duk mutanen gari a ƙofar fada sannan ka sa a zo da ni in an zo da ni sai ka ɗaure ni sannan in ka ɗaure ni ba wani harsashi da zai iya kashe ni kibiyata ita ce za ta iya kashe ni ka ciro kibiyata kuma kibiyata ita ma ba za ta iya kashe ni ba sai da sharaɗi ɗaya sharaɗin shine ka ce bismillahi rabbil gula da sunan Allah ubangijin yaro wannan kaɗai ne in kai zan mutu to shi da yake hankalinsa ya tafi kawai so yake kashe yaro bai san rami zai jefa kansa ba shi fa ta yake shi Allah ne to zai zo da kansa ya karyata kansa a gaban mutane ya nuna ba shi ne Allah ba akwai Allah gaske to shi ko yaro dama wannan shine sakon da yake so ya isa da haka sarki ya sa aka yi haka aka tara mutane aka kawo yaro aka daure shi aka dauko kwari da bakarsa da kibiyarsa aka dana sarki da kansa ya harba yake bismillahi rabbil gulam ya harbi yaro kibiya ta sauka a akai kai ne yaro kibiya tana shiga ko yaro ya faɗi duk mutanen gari sai hankalinsu ya dawo a ashe akwai wani ubangiji shine mai tasiri suka ce amanna bi rabbil gula mun yi imani da ubangijin yaro daga ranan ne aka san me aka san yaro kuma aka san akwai ubangijin da shine na gaske mai juya duniya mai juya gaske mai ba mulki mai kwacewa ga wanda ya so lokacin da ya so haka nan ka kalli rayuwar malam Ja'far Allah ji kansa da rahama na gaya muku ina faɗa ina nanatawa wallahi mafi yawancin ahlul sunnar da suke a yau musamman matasa ba su san Ja'far ba sai da aka kashe Ja'far ba su fahimci sunna ba sai da aka kashe Ja'far wa'azuzzukan Ja'far ba su je inda suka je ba sai bayan me mutuwar Ja'far yayi gwagwarmayar yawace yawacen wa'azi shine can shine can dan ban manta ba wata rana yana faɗa yake cewa ina tunanin raina yana gaya mun wani lokaci ka san zuciya tana sakawa mutum ka rinka jin ko ta yaya zaka mutu ya ajalinka zai kasance wallahi akwai ranar da yake faɗa yace ina ji a jikina kamar ajalina a yawon wa'azi ne haka yake faɗa domin shi a farkon rayuwarsa ma malam Jafar baya yadda direba ya tuka shi saboda me yace lokacin da yake tuka motarsa da kansa anan yake samun damar tilawa Qur'ani yace daga nan zuwa Kaduna sai ya izu goma daga nan zuwa Daura sai ya izu kaza yace to inda direba zai rinka sashi yana kira wata rana ya taba tahowa daga Jos in ban manta ba ko Jos ko Bauchi yayi wani hadari mummuna motar in ka ganta ba za ka dauka an fita ba amma ba abin da ya same shi ko kwarja ne bai ba kaga waɗanda suke ganin Ja'far matsala ne sai da aka kau da Ja'far to ba san kuma shine farkon mai matsalar su ba farkon matsalar ku kenan da kun bar shi a yau da sai ya tsufa yadda sauran malamai suke tsufa yayyayi ya gama domin akwai malaman da sun yi yayi sun gama da ransu ba su mutu ba amma Allah ya hutar da su a gefe an daina yayin su wasu su ne ake yayi amma kun jawa kanku zamanin Ja'far yi tsawo kuma zai ci gaba da tsawo insha Allah me ya ja wannan abin da kuke ganin shine matsala zaluncin da kuka yi masa inda mutumin banza ne da ba labarinsa ake ba shine farkon malami a Najeriya amma ina faɗa ina nanatawa abin da ya kamata da yawan masu hankali su lura yanzu a ce azumi ya zo wallahi gidajen rediyo da suke rububan neman a sa tafsirinsa ba sa neman na masu rai ba sa neman na masu rai wanda mu da muka zauna da shi mun sani lokacin da yake da rai akwai mutanen da suke masa roman baka za mu sa a sa karatunka da yake shi wannan ba a shi da ƙasa ba akwai wani daga cikin ɗalibai wanda muka zauna tare da shi yake bani labari ya yace kaga akwai wani alhaji da idan ya zo yana so ya ga malam jafar ni kai na kyautata mun yake yi ya ce amma yanzu in ya ganni kamar bai sanni ba saboda yanzu jafar baya nan jafar baya nan to amma abin da zai baka mamaki shine tasirin da Allah ya sanya wa maganganunsa da albarkar da ya sanya wa iliminsa ta yadda idan ana tafsiri kai ka ce yanzu yake yi in ana tafsiri kai ka ce za ka je gadon kai ka gan shi in yana tafsiri abubuwan da yake faɗa wani lokaci sai kaga kamar a yanzu suke faruwa nan ku sun faru lokaci da daɗewa shi da malam albani Allah ya musu wannan albarkar Allah ya nuna karamar su nan amma da yake ba wancanan ka bane ba waliye bane wani dan dariƙa ya taɓa cewa Jafar ɗin nan da ɗan dariƙa ne da wali ne saboda shi sharaɗin walittaka sai ka zama me dariƙa wacce na wancan fa bai yadda da na wancan ba shi yasa ya ƙi sa na wancan ma bai yadda da na wancan ba shi yasa ya ƙi sa to kuma duk abin son zuciya ne Allah ya faɗi sharuɗan walittaka a ciki ba maganar ɗariƙanci a ciki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yazanuna allazina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illa almuttaqun takawa kawai ita ce sharaɗin walittaka a wajen Allah man kana lillahi atqa kana lillahi aula duk wanda ya fika tsoron Allah ya fika walittaka a wajen Allah ba riga bace ba dogon carbi bane ba wata kama bace tsoron Allah ne ana waliyi mai kot yanzu ka je Ingila akwai waliyai masu kot ko kana jin ba musulmi a Ingila amma kai a ƙasar ku an ce dole sai ka sa rawani ka sa kaza ka rike kaza ka ci goro ka sa farin kwalli ka zama wali <laughs> to su duk waɗannan sharuɗa idan suka suka faru tura ba su san su ba laraba duk ba su san su ba kuma kai ka san dai in dai za a fara walittaka daga gaba za a faro Allah ya dace da aka kai hakuri dan uwa rayuwa kenan gwagwarmaya kenan ita duniya ai ta yi ai ta yi tsakanin gaskiya da ƙarya ai ta gwabzawa haka za a yi ta yi har aje lahira har aje lahira da aka karka damu ka tausaya masa ba abin kai faɗa da shi bane ba wanda yake maka dariya a yau wata rana za ka ga shi zai zo ya baka kariya wanda za a sa yau ya maka ihu ko ya jefe ka in ba a sa a wata shi zai tsare ka haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamid da yawan waɗanda suka yi faɗa da sunna yau su ne 'yan gaba gabadai na taba faɗa lokacin da muke karatun riyadu sali na kofar wambai wata rana wani dattijo ya zo tsoho tukub a kofar wambai bayan mun tashi ya zo muka gaisa ya ce abin mamaki malam yanzu wannan wajen ne ya zama haka ya ce rabona da wannan masallacin shekara arba'in ya ce tun sanadiyar zuwan abubakar gumu unguwan nan muka jefe shi muka nemi kashe shi aka sa mu kashe shi tun daga nan da aka fafare ni na gudu na koma kamaru shekara ta arba'in sai na dawo tun da na ji ana kofar wambai kofar wambai a karatun kanariya da sa'in na ce wai kofar wamban dai da na gudu daga ita yanzu ku kalli irin su Khalid ibn walid Khalid ibn walid da rayuwar annabi yake nema amma sai da ya dawo kuma sadauki ne mai kare manzo Allah ba haka musulunci yake shi yasa baka kai wa mutane gaggawa shi yasa annabi da da mutanen maka suka cutar da shi suka cutar da shi ya daga hannu zai musu addu'ar tawarga zahum <laughs> ko sai Allah madaukin sarki ce laysa laka min al-amri shay ahir kar kai haka ba naka ba ne, al'amarin a hannunmu yake kai dai kayi naka ba mu da su da su sai ga su da yawan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya tsine musu sai kuma suka dawo masoya sai suka zamo mabiya wannan ita ce rayuwa kai ma da an yi gaggawa an tsine ma kafin ka kawo da baka kawo ba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum da kai ma baka fahimta ba amma hankali da rarrashi da fahimtarwa wasu da wa'azantarwa wasu kai ma ka zo ka fahimta haka ka bi mutane a hankali shi Allah yana da hikima wani a 2000 ba zai gane ba sai an je 2015 wani a 2015 ba zai gane ba sai an je 2020 wani a 2020 ba zai gane ba sai an je 25 to haka haka yadda aka haife mu daban-daban muka zo duniya daban-daban za mu tafi daban-daban haka shiriyar mu za ta rinka zuwa mana daban-daban daki-daki da aka karkaiwa mutane gaggawa ka bi su a hankali kai dai ka yi abin da Allah ya ɗora maka bil hikimati wal mau'izatil hasana kuma ka yi haƙuri akan abin da duk zaka fuskanta na ƙalubale akan gaskiya domin ita gaskiya daɗinta kana fuskantar kalubale a kanta kana daɗa samun lada saɓanin in ka ce ba ruwanka da gaskiya to ita ƙarya ita ma akwai ƙalubalenta amma matsalar shine ita ƙarya ƙalubalenta kuma ƙara ma zunubi yake je ka sha giya ai ma ihu wancan kuma ya je wa'azi an masa ihu duk ihu aka yi muku amma ihun wancan mai lada ihun wannan fa ba lada ka tafi yawon banza kekenka ya sace ya faci ka tafi yawon wa'azi ko makaranta kekenka ya sace ya faci wannan da lada wancan kuma fa ba lada ka tafi jagaliyancin siyasa a sace ma waya ka je sallar juma'a a sace ma takalmi waccan satar ta banza wannan satar fa Mai lada haka ita duniya dole ne akwai gwagwarmaya a kowane bangare amma riba shine ana gwagwarmayar da ake samun lada to shine kana saving a account ɗinka na lahira kana saving shekara saba'in kai shekara saba'in yayi amma taka saba'in ɗin da akwai reserve shi ko tasa babu foreign reserve haka yi cin dare ɗaya kumburin ciki ba abin da ya tsinana a ciki bai aje komai ba fala saddaka wala salla walakin kadzaba wa tawalla Allah ya tsare mu da haka wannan shine shawarar da zan baka na farko ina bawa kaina da kuma dukkan sauran yan uwa masu sauraro abu na ƙarshe ya uwa kamar yadda aka sani muna dai kan gidauniyar mu ta siyan gida ga iyalan marigayi alarma malam amiru wanda a yanzu allah da ikonsa ya ba mu ikon samun miliyan hudu da dubu ɗari ɗaya da aka dubu ɗari hudu muke jira mu gama musallama masu gida cikin waɗanda suka taimaka akwai alhaji ibrahim abdallah wanda ya bamu dubu ɗari biyar akwai alhaji umaru hamza ɗan gado wanda ya bamu dubu ɗari uku allah ya saka da alkhairi akwai alhaji bello sky da ya ba da dubu hamsin ya sake tambaya ta har yanzu kuɗin nan sun cika malam na ce a har yanzu ba su cika ba lokacin dubu ɗari tara kenan a shekaran jiya suka rage mana to a jiya ya turo mana da dubu ɗari biyar Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi yadda suka kula da magabacinsu su ma Allah ya kula musu da bayansu